بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka asubahi ta goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 23 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya kuma za mu ci gaba ne da karanta wannan littafi mai tarin albarka wanda muke karanta hukunce-hukuncen azumi kasancewar muna cikin watan azumi din a cikin wannan littafi na muwaƙa kuma muna cikin kitabu siyam za mu tashi a babi na goma sha biyar a darasinmu na goma sha biyu babi na goma sha biyar shine babu ma ya fa'alul maridu fi siyami babin abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa ina fatan mun fahimci wannan babu ma ya fa'alul maridu fi siyami babin abin da ya kamata mai azumi ya yi babin abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa shin ya kamata mara lafiya ya ajiye ko bai kamata ba sau da yawa za ga mutum ba shi da lafiya sai a ce ya ajiye shi kuma yana ganin ya za a yi ajiye azumi a ta ba shi baki wani lokacin za a ce ya ajiye ne saboda halin da rashin lafiyar yake ciki yanzu wani lokacin za a ce aji ne saboda abin da ake gudu nan gaba kada ifaro na rashin lafiya kun gane ko akwai abubuwan da za a bakaci ya sha magani ba wai rashin lafiya ta tsananta ba ne to amma rashin shan maganin shi a yanzu to allah ta'ala ya kiyaye zai iya tsananta rashin lafiyar zuwa 'yan awanni nan gaba kaɗan to aka ce da mutum ya sha magani ko da yana jin shi yanzu saka yau lura da abin da aka hanga aka rubuta magani cewar lalle ilalla ya sha magani yanzu ko ko makamantan haka قال رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بأثر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatun muwatta a gaban malik ibn anas yake cewa sami'tu malikan ya ƙul naji imam malik ibn anas yana cewa al'amrul ladhi sami'tu min ahli ilmi al'amarin da na ji daga wurin malamai inji shi imam malik ibn anas yake faɗa ma ɗalibansa cewa abin da na ji daga wurin malamai magabata annal marido lallai mara lafiya idan asabahu al idan rashin lafiya ta same shi allazi yashqu alaihi siyamu ma'a rashin lafiyar da azumi zai mai wahala ya haɗa azumi da wannan rashin lafiyar ga wannan rashin lafiyar ga azumi wa yut'ibuhu kuma zai gajiyar da shi azumin ma zai wahalar da shi wa yablughu zalika min hakan kuma ya zai kai shi ga matuƙa fa inna lahu an yuftar wannan ya samu ya ci abinci wannan ya samu ya ajiye azumi ku lura da kyau bayanin da imam malik ibana anas siyayi cewar idza asabahu al-marad ya yashqu alayhi idan rashin lafiya da take wahalar da shi ta same shi ya shukku take wahalarwa wa ya ci'ibuhu take gajiyarwa kun gane magana ta da ke ko don mu fahimci cewa shin da mutum ya dan tashi da safiya ya ji ba daidai ba haka sai iya afa panadol kun gane magana ta da ke mutum yana azumi sai ya tashi ya dan ji haka kawai ha zai iya shan panadol ce a sai in rashin lafiyar ta kai ya ji cewar yanzu ba shi da lafiya wannan ita ce magana duk da ana ruwaitowa daga magabata abinda na sha maimaitawa a wuraren darasi cewa a kullum ba ka ɗaukan fatawar mutum guda tallin talka gina hukunci a kan shi wani ya ja ya muhammad bin Sirri yana cin abinci da ramadan sai ce lafiya sai ce ya ɗan ƙurje ne a hannu a yatsa sai yake ci abinci ya fa man kana minkum maridan ka fahimci magana nan da ke ko to inda mutum zai ɗauko ta yanzu ta wannan tabi'i guda ɗaya Muhammad ibn Sirin ya shahara ta sai ga kenan kusan a kullum mutum zai aji azumi ina fata mun gano wannan da ke so mutum ya san cewar mutum ya san wannan rashin lafiyar daban take da wannan kun gane wannan da kyau ko akwai abin da yake rashin lafiya ne da ya shafi jiki akwai kuma abin da yake rashin lafiya ne da ya shafi wani bangare na jiki shi ba zazzabi ba ne kun gane wannan da kyau ko abin kaga dubu girma na karaya girma na karaya Allah ta'ala ya tsara duka al'ummar musulmi amma za ga ita wani rashin lafiyar ta sha bamban da wani rashin lafiya da yake ciki ko na zazzabi ko na kaza ko na kaza amma duk da karaya mutum zai sha mata magani saboda samun sauki akwai magunguna da ake sha sosai da sosai mutum ya karye kuma ya sha magani ina fatan mun fahimci magana ta da kyau saboda haka ba wai ana rufin da zarar mutum ya dan ji ba daidai ba kawai ce zai sha magani saboda Allah ce fa man kana minkum maridun aw ala safari isa malik yi wannan bayanin baka zalik al maridu alladhi ishtadda alaihi al qiyam hakan na mara lafiyan da tsayuwa ta yayi sallah ta mai tsanani fi sala a sallah wa balagha wa min kuma abin ya kai mai matuka wa mallahu a'lamu bi uzri zalika min al-abd da ma irin Allah ta'ala ne kadai ya uzirin uzurin bawa irin wannan hali wa min zalika ma la tablughu sifatu daga cikin irin wannan akwai abin ma da ba za a iya siffantawa ba za a balagha zalik idan irin haka ya kai ga mutum sallahu huwa jalis sai ya yana sai yana zaune dama ita sallan nafila ita sallan nafila ko ba ka gaji ba ka ga liman ya yi aya ashirin hamsin yana neman ya kai ta ɗari ka samu ka zauna sai dai kana da rabin lada wanda ya tsini ita sallar nafila kana da dama ka zauna kana da rabin lada wanda ya tsini amma ita sallar farilla ba a zama sai idan ka ji kana da uzuri da na rashin lafiya ko wani abu da idame ka sosai to a daidai wannan lokaci ka samu ka zauna ka yi sallah a zaune ba abu da sami kisa za da yawa wasu suna zuwa da ma kujera masallaci zai yi sallah sai ya ajiye kujera shi sai ya zauna liman yana sallah tsaye shi kuma yana sallah a zaune addinin allah addini ne mai sauki shi sa mali ya ce wa dinin lahi yusuf addinin allah addini ne mai sauki babu tsanantawa saboda duk wanda ya ji ba shi da lafiya ya ji cewar shi ba shi da lafiya ya kamata ya ajiye azumi ya ajiye azumansa kada a zo ana ta wallahi tallahi bawan Allah ka ajiye azumi mana ta shi wallahi ramu wannan ne yake so kada ya zamana kuma wani abu biyu baya kun gane magana ta ana shan azumi domin rashin lafiya sun zurutunta a mutum ya ajiye ana shan azumi domin rashin lafiyar da ake tsammanin za ta karu in ba a sha mata magani yanzu ba kun ga duk ana shan magani akan wani duk ana ajiye azumi akan wani asali ma mutum ya ɗauko azumi mun yi maganar ya ɗauko azumi azumin ya ta shi gaba ɗaya ya fara jin cewar anya su ma yake ko ba su ma yake ba a yanzu ya zama mara lafiya ya tashi daga mai azumi kuma ya koma mara lafiya duk sai ya ajiye azuminsa addinin Allah gwargwadon yadda ka fahimce shi gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض مالك ابن أنس يجي وقد أرخص الله للمسافر حقيقة الله يا يسا سوتي غمت في في الفطر أكن يأجي أزمي fi safari in yana halin tafiya kuma ku lura da kyau da matafiyi da yake halin tafiya da mara lafiya da yake zaune a gida wa ya fi karfin yin azumi eh mai tafiya mai tafiya ya fi karfin yin azumi don da ganin mene yanzu sai ka je su leja ka dawo ma ka yi fuska ma ka je su biyu ko su uku da ganin mene za ka je sokoto za ka je kaduna za ka tafiya mai nisa wanda yake za ga mara lafiya shi ba haka ba to shi samali yake cewa wa huwa aqwa ala siyami shi matafi ya fi karfin yin azumi mana yana da karsashi na yin azumi min al sama da mara lafiya amma shi ma matafin aka mai sassauci aka ce aje azumi kawai da yana halin tafiya ne ya zai sha ruwa zai sha ruwa ne gwargwadon yadda ya samu kansa a daidai wannan lokacin a daidai wannan lokacin in yana azumi matafi in ya samu kansa a daidai wannan lokacin irin yadda ya samu kansa irin yadda zai sha ruwa mun yi magana na a tafiya a jirgin sama ko yawa idan yana ƙasa idan yana ƙasa an sha ruwa ya sha ruwa idan suna saman rana ta faɗi suna sama aka kenan za su sha ruwa shi ne dama za ka sha ruwa ne gwargwadon inda kake a inda kake rana ta faɗi sai ka sha ruwa sawawun kana ƙasa ko kana sama wannan kenan ya sha ruwa a ƙasa suna tashi sai ga rana a sama gal zai ci gaba da cin abincinsa tunda ya riga ya sauke wajibinsa kullum da ke ku bai sha ruwa ba jirgin su ya tashi sai ga rana rana tana yin mashi ma kuma yana yin to shi ba azumin shi kuma ya ƙaru don sai rana ta faɗi kafin ya sha ruwa mun yi wannan da ku a darsan baya Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance ba shi da lafiya daga cikin ku aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu min ayamin ukhra to ya rama a wadansu kwanuka na daban fa arkhasa Allahu lil musafir fil fitr fi safar sai Allah madaukakin sarki yayi sassauci ga matafiyi da ya aje azumi a halin tafiya wa huwa aqwa ala sumi min al marid shi ko matafiyi ya fi karsashin yin azumi ya fi jin karfi a jikinsa ne yayi azumi sama ma da mara lafiya to amma aka ce mai tafi ya aji azumi to ina ga mara lafiya bayan shi ma mara lafiyan kuma an ce ya aji azumi ba wai kiyasin matafiyi ne akan mara lafiya ba a kowa nasi ne ba wai ana kiyasin mara lafiya ne akan matafi ba a'a nasi ne ya ce matafiyi ya aji azumi kuma nasi ne ya ce mara lafiya ya aji azumi faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra ya rama waɗannan kwanuka ya sha waɗannan kwanuka ya rama su a wasu kwanuka na daban shi kenan addinin Allah abu ne mai sauƙi. ba zai zai ci shi a rayu shi bai taba aji azumi ba wannan ba wai yana cikin karama ba ne ka ce a rayuwa ka baka taba aji baka taba shan azumi ba ba wai yana cikin karama ba ne ina fatan kun bai wannan da ke ko saboda in ya kama mutum ya sha bai sha ba ya cutar da kansa fa hadha ahabu ma sami'tu ilai imam malik ibn anas ce wannan shine mafi kyawun abin da naji wa huwa al-amru al-mujtama'u alai kuma shine al'amarin da aka ijma'i a kansa cewar mara lafiya idan ya ji ba shi da mutum in ya ji ba shi da lafiya ya ajiye azumi kullum da kyau ko amma rashin lafiya da rashin lafiya ba yau kawai da ya ji ya ji zam garin ya yi ɗin idan da wani zai ba shi naira dubu ko sai ya ji ya watsaki ya ce kuma wai ba shi da lafiya ba ƙala rahimahullah babu nazari fi suyami wa suyamu anil mahi, ƙal babu nazari fi suyam babin da zai bayani kan yin alwashin azumi alwashi a azumi mutum ya yi alwashin ya yi alwashin zai azumin kwana goma bai faɗi watan ba ya yi alwashin zai yi azumin kwana goma ko ya faɗi watan ya yi alwashin zai azumin kwana goma a watan shawwal shine alwashi shine kuma bakance wasu ya anil mayyit da kuma hukuncin yi wa mamaci azumi kun gane ko da kuma hukuncin yi wa mamaci azumi abubuwa nau kenan biyu قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الذي كانت تدني لك مالك ابن أنس أنه بلغه بيان يزو مالك عن سعيد بن مسيب لك سعيد بن مسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر cewar wani mutum ya yi alwashin zai yi azumin wata guda wani ya yi alwashi zai yi azumi na wata guda to tambayar anan ita ce hallahu an ya taɓawa shin ya samu yi azumin nafila kafin wannan azumin alwashin kun gane magana ta da kyau saboda yanzu tun da ya yi alwashin zai yi azumi to fa azumin ya zama wajibi a kansa to yanzu ya samu ya yi nafila kafin ya yi wannan azumin alwashin tambayar da ke da ake masa idibin musayi sai sai idibin musayi ya ce liyabda bin naziri ya fara gabatar da alwashin qabala an ya tsawwa kafin ya yi nafila ya fara gabatar da alwashin kafin yi nafila ga shi yasa ga sau da yawa nake cewa duk wanda ake bin shi azumin ramadana ya fara gabatar da azumin da ake bin shi kafin yi siti shawwal siti shawwal azumi shida a watan shawwal shi kuma wannan azumi uku ake bin shi na ramadana sun ci karo da juna ba su ci karo da juna ba ko goma ake bin mutum na ramadana ya sha goma bai ci karo da sitti shawwal ba za ka iya yin su duka a watan shawwal saboda watan shawwal din nan yana da kwana 29 ko kwana 30 ka cire ranar sallah yana da kwana 28 kenan ko 29 za ka yi azumin ka ka yi azumin da ake bin ka ka yi kuma azumin sitti shawwal wannan shine zahiri kuma shine abin da Rasul ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumi watan ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal sannan ya biyo da sitti shawwal amma yanzu wannan wanda i tara wanda i ya sha biyar ya ashirin da biyar a ramadana ya yi azumin ramadana a'a ya azumci wani sashi ne na ramadana har sai ya ci ko waɗannan biyar ɗin sannan sai ya azumci ramadan sannan kuma ya yi abin nan kullum mutane sun ɗauki cewar kamar Farin ba ta da lada nafila ta fi lada ne shi yasa قال رحمه الله قال مالك وبلغني عن Suleiman bin يسار مثل zalik yake cewa suleiman bin yasa shi ma washe kenan cewar duk wanda yake da alwashin azumi yake da bakance na azumi to ya fara gabatar da wannan azumin na bakance kafin ya nafila yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu musta mustatira yufuna bin nazri suna cika alwashin da suka yi shine asali kafin ka biyo da faralla domin alwashin yanzu ya zama wajibi a kanka qala malikun man mata wa alaihi nafrun min raqabatin yu'tiquha aw siyamin aw sadaqatin aw badanatin fa awsa bi an yuwaffa dhalika anhu min mali fa inna sadaqata wal badanata fi thuluthi wa huwa yubadda alama ma siwahu min al wasaya illa ma kana mithlu qala malik imam malik ibn anas yace man mata duk wanda ya rasu wa alaihi nazrun yana ana bin shi alwashi ana bin shi bakance min raqabatin na yayi alwashin zai yanta baiwa yu'tiquha da zai yanta ta aw yamin ko yayi alwashin yin azumi Au sadakacin ko yayi alwashin ba da wata sadaka Auba da badanatin ko yayi alwashin ba da wata raƙuma ko zai yanka wata raƙuma ko wani bujumin sa sai bai samu yayi ba fa'ausa sai ya yi wasiya lokacin da zai rasu bi an yi waffa zalika an min mali cewar a cika mashi wannan wasiyar da i a cikin dukiyarsa baiwa da sadaka da yanka sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma a cika mashi a cikin dukiyarsa ta da bai samu yayi da ransa ba to tambayar ana ita ce za a cika ne a asalin dukiyarsa ko kuma a filifin dukiyar sai maliki ce fa inna sadaqata to lalle sadakar da ya ce a cire wal badanata da wannan raƙuma ko wannan sa da ya ce a cire fi fulufihi za a cire a filifin dukiyar ne a ɗaya bisa ukun dukiyar ne ba a asalin dukiyar baki ɗaya ba wa huwa yubadda alama siwahu min al kuma wannan wasiyar da ita alwashin nan ita za a fara gabatarwa a kan sauran wasiyoyi da ya yi illa ma kana misla sai dai wasiyar da ta kasance irin wannan ita ma ta alwashi ce ina jin za ku tuna waɗannan matsalolin da makaranta a saukar farko da muka yi muwaffa a kitabul wasaya wa zalik abin da ya sa maka faɗi wannan anna wa laysa alwajibu alaihi min an-nuzuri wa ghayriha Ka haifi aiki ma ya taƙauwatsu biya min ma laisa ba Wa ina ma Malachi wa Tali abinda ya sa maka fara haka? Annan wa laisar wajubu Alehi, Minna Nufuri wa ghayriha. Ba wajibi ba ne a kansa ya yi alwashi ko ya baka da sauransu? Ba wanda ya yi ɗora mushi wajibcinsu ya yi, sai kuma ya zo ya yi. Kuna ji da kyau ko? To tunda ba ɗora mushi ba ya yi, sai ya yi. to tun da haka ne yanzu za a cire a thuluthi ne na dukiya ɗaya bisa uku ka hayati mai ta tsawo bihi kamar dai irin abubuwan da zai yi ta ɗauyi zai yi nafila a kansu min malaisa bi wajibin da suke ba wajibi ba wa inna ma yuj'alu zalika fi ya kasa? kawai za a sanya wannan sadakan ne fa da iwa siya da ita a ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba wai a asalin dukiyar ba dunar asmalihi ba wai a asalin dukiyar baki ɗaya ba ku lura da kyau akwai dukiyar baki ɗaya akwai kuma ɗaya bisa ukun dukiyar idan ya bar miliyan uku ne kuna ji da kyau ko sai aka ce za a cire wasiyar a asalin dukiyar to ko ta kai miliyan ɗaya da rabi kenan za a cire in aka ce za a cire dukiyar wasiyar a sulusun dukiyar to ba za ta wuce miliyan ɗaya ba don an raba miliyan uku gida uku za ta ba miliyan ɗaya isa kuka ji ya ce sulus in ce sulus shine one third daya bisa uku li'annahu domin yadda al'amarin yake lau jaza lahu zalika fi ra'smali inda ya halatta ya haka asalin dukiyarsa to inna abin zai kasance la akhara al mutawaffa misla zalika min al umur al wajiba da wanda zai rasu sai ya jinkirta waɗansu abubuwan da suka zama wajibi a kansa ya su lokacin da yake cikin koshin lafiya hatta idza hadaratul wafa har lokacin da rasuwa ta zo mishi wa sarar ne wara warasatihi dukiyar kuma ta zama na magada samma misal hazil ashiya sai dinga faɗan waɗannan abubuwan kun yi lam yakun mu mu mutaqadin abinda babu wani wanda zai zo ci a biya shi kaga sai zama ya yayi wasiyar da za ta cutar da magada wasiyar ta ghairu mutar kuma wasiya ce wacce ba za ta cutar da magada ba isa ko da za a cire a ɗaya bisa ukun dukiya domin idan aka ce za a cire asalin dukiya to akwai mutumin da yake shifa ‘ya’yan shi ike mahassada ‘ya’yan shi yake mafana'i saboda ka lokaci ana ban shi abu kaza wajibi abu kaza wajibi abu kaza wajibi sai ya ƙi sai lokacin da ya zo zai rasu sai ce a cire a dukiyarsa kullum da ke ko ya yi alwashin zai je aikin hajji ya ƙi zuwa ya yi alwashin zai yanka raƙuma biyu ya ƙi yankawa biyu kenan ya yi alwashin zai yanka sa guda uku ya ƙi yanka ya mutu ya bar miliyan uku in aka ce za a cika waɗannan kaga aikin hajji ya ɗauki miliyan ɗaya da ɗan wani abu raƙuma biyu da shanu uku kuma su nemi su gigita wata miliyan ɗaya kaga sai zama na mai bawa magada kenan miliyan ɗaya ko da ƙari ko da kiɓi isa aka ce to za a cire a asalin dukiyarsa domin a bayyana magada su ma kariya falau kana zalika ja'izan lahu da hakan ya kasance kawai za a cire wasiya a asalin dukiya a kara hazil ashiya da sai jinkirtar da waɗannan abubuwan ya ki lokacin da yake cikin ƙoshin lafiya na lokacin yana ganin dukiyar za ta kare hatta idza kana inda warasatihi har lokacin da ya zo ta zo duke ta hannun magada samaha sai ya faɗi waɗannan abubuwa wa sa an yi yuhita bi jami'i malihi in ku haka ne sai ga gaba ɗaya kafin ya rasu duke ta shi gaba ɗaya ya riga ya bada ita yayi wasiyata falaysa zalika lahu kuma ba shi da wannan dama ba shi da wannan damar sabili da haka idan mutum yayi wasiya irin wannan to za a cire ne a ɗaya bisa uku na dukiyarsa sauran biyu bisa uku kuma na magada ina ba ta kun gano wannan dukiyar yanzu sai magana ta gaba da malam ya ce wasu ya an mayyit hukuncin azumi ga mamaci sai ce ne an malikin annahu balagha wa anna abdullahi bin umara kana yus'al hal yasumu ahadun an ahadin aw yusalli ahadun an ahadin فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يزوم مالك بن أنس أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان يسأل يا كسن شيء أنا تنبيسا باسو إيوة باسو بيبا هل يصوم أحد عن أحد شيء ونزئي ون ونأزمي shin wani zai iya yi ma wani azumi au yusalli ahadun an ahadin ko kuma wani zai ma wani sallah tambaya nau kenan biyu wani zai ma wani azumi wani zai ma wani sallah Faya ya shi kuma sai ba da amsa ya ce la ya mu ahadun an ahadi wani bai ma wani azumi wala yusalli ahadun an ahadi wani bai ma wani sallah ana fatan mun gane wannan da kyau dama idan mutum ya rasu ana bin shi azumi kuna ji da kyau ko abu na farko tambaya ta farko waɗannan azumin da ake bin sa ya samu damar yara masu ko bai samu damar yara masu ba ana fatan mun gane wannan da kyau an shigo ramadana da shi yana cikin rashin lafiya ko kuma a cikin ramadana rashin lafiya ta same shi sai ya sha azumi a saboda rashin lafiyar kuma sai bai tashi ba ya cika a rashin lafiyar ina fatan kun gane wannan sura matsala din malamai sun ce ba zai rama wannan azumi. ba za a rama mishi wannan azumi ba wannan azumi ma baya cikin wanda ake tattaunawa a kai. saboda haka Allah ya kaddara da ya samu lafiya ne bai rama ba shine ake tattaunawa to amma tun ya sha bai samu lafiyar da zai rama ba sai ya rasu shikenan kun gane maganar ko to yanzu ya sha azumin kwaya uku da ya sha azumin kwaya uku sai azumi ya wuce ya samu lafiya yana zai rama gobe zai rama jibi zai rama gobe tangararan ya shiga arkasa ana dai bin shi azumin kwana uku can sai kuma wani abu ya sa ya rasu ko kuma tsohuwar cutar ta taso mashi almin da ya sami sauƙi sosai da zai rama waɗannan azumin sai ba rama ba ne malamai suke tattauna magana a kansu ina fata mun gano wannan da kyau da fata Allah ta'ala ya tsare mana azumin baki ɗaya ya karɓa mana shi ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai tara albarka kuma ya karɓa mana ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malumanmu kuma ya sanya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin inuwarsa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam dukiyarsa ya zama da ba da ya yi yanayin yawa inda haka za a cire su da su yi a yi wa yana abuwa eh mana shi ne shi yasa aka ce za a cire a sulus in aka ce za a cire a dukiyar sai ya cinye dukiyar to sai a game ya kamata a siya sai a sai raguwa a sadaka da shi sai Allah ya karba alaikum salam eh Eh, to ai ga wannan ya kama hanya wallahu a'lam ya sha bamban da wanda mutum ne ya sha goma azumi a rashin lafiya kuna ji da joko da ya sha goma sai ya samu sauki da ya samu sauki sai zo yana ramawa ya yi biyar saura biyar sai allah ya karɓi rayuwarsa to yanzu ya za a yi kun gane wannan da ke kun ga wani ya sha bamban mutumin da ya samu tangararan yana zai rama ba zai rama ba zai rama yau zai rama ba zai rama jibi bai ma kama hanyar rama ba sai dai kawai yana ta zancen zuci kullum da ke ku malam da ya ce ba a rama shin za a ciyar ne makafin waɗannan shine insha Allah karatu ta za su zo a gaban Allah insha Allah subhanallahi